kamar yadda hukumomi a jihar Taraban suka tabbatar kawo yanzu fa fiye da mutane goma ne aka kashe baya ga wasu 'yan sanda biyu da kuma wasu mata da maharan suka yi awon gaba da su lokacin da suka tare jirgin ruwansu da ke kan hanyarsa na zuwa garin Tella su dai maharan da shaidu ke zargin cewa sun fito ne daga wasu yankuna na jihar Filato sun fayi da mikiya ne a garuruwan mara da kuma Damfar da ke cikin karamar hukumar Ibbi wanda kayan zuma ba san adadin waɗanda harin ya shafa ba a yanzu haka halin da ke ciki gamawa da jikuna suna nan a cikin garin Mala yanzu ba saki ya kashe abin da aka kashe mana ba. Ba haka ba jami'an tsaro ne. Ba jami'an tsaro ba jami'an tsaro sun zo ne kwana da kasu suka fita a baya ga haka kuma akwai jirgin damfar wadda za ta je kasuwan tella. Eh. Ita ma jirgin a yau kenan an karbe jirgin yarda ma sun karbe jirgin na hannunsu sun kashe mutane da ke cikin jirgin duk gaba ɗaya ba mu ko suna raye ko suna wani hali yanzu haka muke yanzu haka eh ba kiyasin mutane adadin mutane da aka kashe saboda abin da ya faru jirgin yan kasuwa da ya tashi daga damfar za shi kasuwar tella an kawo musu hari a kan ruwa suna kuma kokoya a bakin gaba da jirgin ta zo kusa sai suka bude musu wuta mazajen cikin jirgin sun zuba a ruwa su yi ta kan sauran mata da yara da suke jirgin kuma su waɗannan maharan suka zo suka kame jirgin da matan ba san hali da suke ciki ba yanzu haka. Haka shi ma da na tuntube shi ta waya shugaban karamar hukumar Ibin Honorable Isaka Adamu ya fa tabbatar da wannan harin inda ma ya nuna damuwa da yadda cikin kwanakin nan yankin ke neman zama tungar kai hare-hare. Yan kasuwa ne za su tafi cin kasuwa ne a garin Talla da zai ci da kasuwan za ta ci gobe ne. Wannan abubuwan dama ba na yau ba ne, wannan abin da ke faruwa yankin Zamfara abu ne wanda ya mun dade muna fama da shi wannan yasa da suka bude wuta mutane kuma suka fada cikin ruwa sai su kuma suka dauki jirgin kawai suka yi awon gaba da kayayyakin da ke ciki a bayanin da ya same mu amma har yanzu dai ba mu tabbatar da asalin abin da ya faru ba tukuna sai idan su jami'an tsaro sun isa wannan wuri sannan za su gaya mana. To sai dai kuma matan da suka maida su ma shugabannin al'umman taron sun fa musanta zargin da ake na cewa su suka kai harin. nake magana da shi shine comrade Jean Lombo chairman Gongshiwa Tarok wato local government council. Ba mu muka kai hari ba. Abin da ya faru a Amala shi ne ana ce wai mu ne muka kai hari shi ne ce ba mu ba domin da ce mu ne muka kai hari yanzu akwai wai da aka kore su suna nan tare da mu muna zame tare da su mutumin da sun fi dubu daya muna zame da su yanzu a wadatan kasuwa. Yanzu haka dai ma tuni aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin don kwato waɗanda maharan suka yi awon gaba da su. ASP Joseph Kwaji shine kakakin na 'yan sandan jihar Taraban. Akwai waɗanda suka shigo ne daga Plateau waɗanda ba sun ɗan bindiga ta ɗi ba sun ko suwa ba da suka shigo garin Tamfar. Labarin da na samu shine akwai 'yan sandan guda biyu suka tashi daga damfar za su tela za su je da kuɗi albashinsu suna kan ruwa wayannan yan bindiga daɗin suka kama su to yanzu a halin da ake ci yanzu an tura yan sanda da mabulawa za su je su neme su ana kan neman su yanzu kamar ba san wani hali ake ciki ba yanzu. Wannan fana zuwa ne ma a ƙasa da kwanaki hudu da wani rikici ya barke a cikin garin Ibbi lamarin da ke kafa dokar hana fita na ba dare ba rana kuma fata shi ne Allah kawo ƙarshen irin wannan tashe-tashen hankulan da ke neman hana jama'a bacci. Ibrahim Abdullahi Azizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.